shugaban hukumar kwallon kafa na najeriya amaju phoenix ya hakikance cewa shawarar da hukumar ta yanke na daukar sunday olise a matsayin coach in super eagles ya yi daidai olise ya maye gurbin stephen keshi ne a watan yuni na wannan shekarar bayan da stephen keshi ya saba wa rajajin daukarsa aiki a lokacinsa ne mai tsaron gida vincent inyama da emmanuel aimenike suka furta cewa sun sagar takalminsu na kwallon kafa shugaban na hukumar kwallon kafa ta najeriya ya ce ba mu yi kuskure ba wajen ɗaukar sunday olisi saboda shi ɗan kwallo ne kuma ɗan najeriya ne kuma yana da kima a idon duniya a fagen wasan kwallon kafa ya umarci 'yan najeriya da su ƙara yin haƙuri ya kuma yi kira ga 'yan wasan na super eagles da su ci gaba da murza leda kamar yadda ya kamata ya ce akwai shiri na wasan sada zumunta da hukumar ta shirya da kasar cote d'ivoire da kuma kasar italiya yana mai cewa ya kamata kungiyar ta tashi tsaye wajen cin kwallaye domin tana da rauni wajen jefa kwallo a raga.